alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron barkamu da yau barkamu kuma da kasancewa da ku a cikin shirin labaran namu na sashen Hausa na yau Laraba 31 ga watan Yuli shekara ta 2024 wadda ta yi daidai da 25 ga watan Muharram hijira tana da shekara 1446. Shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa Birgediya tana Abdulrahman Chani ya jagoranci taron ministoci a yau dinnan inda suka tattauna akan muhimman batutuwa za mu zo muku da karin bayani a cikin shirinmu na gobe insha Allah. Dayo shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa birgediya jana abdulrahman tani ya yi wata ganawa tare da shugaban bankin duniya mai kula da afirka ta yamma da ta tsakiya usman diagana inda suka tattauna akan hulɗar da ke tsakanin ƙasar nijar da kuma bankin duniya da tallafin da suke yi ma nijar yau da shekaru da dama a fitowarsa daga fadar ta shugaban kasa taimakin na shugaban bankin duniya ya shaida ma manema labaru cewa sun zo ne su gabatar ma shugaban kasa sabon tsarin da suke sanyi na taimakawa da zuba kudaden da suke sanyi cikin baraj na kan daji da kuma makamashi da bunƙasa noma da dai sauran ayyukan ci gaban ƙasar Nijar. kuma ya ce alhamdulillah sun samu goyon ba daga shugaban ƙasa akan wannan sabon tsarin nasu domin kyautata rayuwar al'ummar Nijar. a ci gaba da karɓar gudunmuwar da suke zuwa ga gidauniyar ceton ƙasa daga hannun 'yan ƙasa ko a yau ma wasu 'yan ƙasan sun ba da tasu gudunmuwa ta hannun madan birarai kishar maka shugaban gidauniyar ta ceton ƙasa ga kuma bayanin da suka yi bayan sun ba da tasu gudunmuwa sanin kowa ne cewa da wannan gidauniya da aka yi an girka ta kuma ita ce ma wadda muke buga gaba da ita saboda kun san da an tsare muna abinci an tsare muna kuɗi an yi muna abin da bai kamata ba amma albarkacin wannan gidauniya muna kore ma bakin mu kuda cikin wannan tahiya ne duk wanda ya san shi dan kasa ne yana san kasa yana kafna kasan shi an ce mai dala biyu mai dala mai taro mai sisi ya zo ya zuba batta yawa batta kaɗan kanmu da kanmu ne zamuwa sanin kowa ne cewa da akwai marayu da matan soji wanda mazan suka haɗa a hilin daga da 'yan uwanmu wanda suka rasa mahallinsu yaya za a ya kawo musu ɗauki wannan abu ne da yake ratai akan wuyan gwamnati kuma yau gwamnati kun san da abubuwa da yake bisa kanta yana da yawa dangance da wannan ne gidauniyar nan da aka mata ita ma tana kula da wannan tana kawo nata kokari saboda kun san da yau a cikin zancen abincin mu a cikin kare mu wa bindigogi da makamai da magunguna fond de solidarite ba sai ta tabo gwamnati ba wannan gidauniya ta mu abin da yazo zo za su yi unwani kuma raskona ake yi dala an ta hita ga abin da take ga amfaninta sanin kuwa ne emsu sun ba kuɗi ba gare mu ajiji ba mu da ajiya ba mu da ƙarfi amma mun tsara wani biki bikin da aka sai da tikitoci kuma muka buɗe layi guda hudu da nita da amana da zaina da al'izza cewa da mai dala ɗaya mai dala biyu ga lambobi ku kawo naku gudunmawa batta yawa batta kaɗan ranar lahadi 28 ga wannan watan na bakwai aka yi wasa a wurin wasan aka tara kuɗi bisa kan teleton wanda ake cewa duk mai abin shi ya zuba cikin asusu da kuɗin tikitan da aka saida alkawali ne da muka ɗauka cewa da wannan kuɗin za mu ba ma gidauniya wato fondi solidarity saboda ta san aikin ta take ta san tsari ta san inda ke da bukata na gaggawa da inda ke da bukata na jira ba sai mun gaya mata ba aka ba su miliyon kamar goma sha uku cikin wannan tarihi ba a ƙari ba yau da sahe wani dan ƙasa shi ma da ya ce ya saka ya sunan shi ya aiko shi ka ɗari biyar tikita an sai da na shika hamsin wanda ya sai bai samu kuɗin sai jiya ya samu ya biya kuma layoyin nan suna nan suna ci gaba da aiki hal zuwa uku kenan zuwa asibiti kenan wanda ke da niyya in baka zuba ba ba a kare ba wannan layin za ku ci gaba amfani da su taro ne sisi ne bayya yawa bayya kaɗan yau da sai muka tattaro shi ka ɗari biyar da saba'in aka kawo a ƙara wannan abu ne da za mu yi ma kanmu da kanmu saboda kun sani da marayun nan da matan nan da 'yan uwanmu da suka rasa muhallinmu namu ne kenan gudun wani ya ce ya ba mu ya muna jan rai shi yasa aka girka wannan gidauniya kuma muna son wannan gidauniyar mu yi amfani da ita mu karfafa mata karin gwiwa ta ci gaba da aiki ta zamna tankankan ko bayan wannan tahiya ta zama muna garkuwa wadda za ta kawo muna dauki in mahalli ne in kiwon lahiya ne in makarantu ne in abinci ne gidauniya ce ta mu ta kanmu kenan wanda bai zuba ba akwai layin nan zuwa uku kenan uku ga watan takwas akwai lambobin nan kowa na iya zubowa bayya yawa bayya kaɗan mu yi kanmu da kanmu sunana madam seku dije eh, a matsayin representant kin committee don mutanen da aka identifiye ka zo suka yi lissahi aka kirkira program general d'intervention na fond de solidarité pour la sauvegarde de la patrie e, eh, kudaden nan da aka tattara aka ce a yi lissahi a gani menene kamata a kirkiro da su wanda za su kama eh, ƙasa anhwani wanda za su kawo ma al'ummar niger ci gaba yanzu wannan zuwan namu na biyu ne dama mun zo da wari mun ce mu ma mu kawo gwalgwado contribution mu da fara mun kawo jika 300 yanzu mun zo mun kawo jika 50 sunana mohamed francis almoktar daraktan ayyuka na gmm security yanda director general ya faɗi societe ce da take kulawa da tsaro a cikin biro domicil da duk da inda ya kamata kenan cikin wannan tahiya da ake ta neman inci na ƙasa shine jmm security mun kawo mu bisa kan wannan tahiya da ake yanda na hudi to mu ita ce mi na'urori mun ka kawo kimanin miliyan biyar da ɗari shida da 'yan canji to masha Allah shi na'urorin na'urori ne da ake iya sawa a mota na bin sau na mota da duk inda take ana iya ganin ta. kuma ana iya tseda ta shi kuma na'urori wannan da muka kawo na sa ido shi ma a kowane ma'aikata a duk inda ya kamata ana iya sa shi kenan domin mu mu kawo tallafinmu bisa kan wannan tahiya da ake ta kishin ƙasa tunda kishin ƙasa ne kuma muna jan hankalin waɗanda su ma suke da da suke jin nauyin su zo shi gudunmuwa bai da kaɗan in dai harka ci gaba ce ta ƙasa muna roƙon duk wanda ya kamata ya zo ya kamata ya zo domin a yi tahiya guda kuma allah muke roƙo allah ya ba shugabanninmu ƙarfin gwiwa cikin wannan tahiya da ake muna cikin mushannin da suka fara samun lisans da mastar a fannin koyawa a makarantar horar da malaman sakandare wato ecole normal superior to bayan mun yi da formation kinmu eh, gwamnati wadda ta shuɗe su tadar da gwamnati da shi Eh, ya ba abokaninmu wanda ake cewa scientific aiki kai tsaye mu aka ce muna sai mun tayi mun je mu bauta ƙasa kafin a ba mu aiki yanzu mun je mu da bauta ƙasa yanzu wajen watanni hudu kenan har yanzu dai muna jira hada dai ba mu yin komi yanzu muka gani ya kamata mu ma mu kawo mu saboda cin gaban ƙasar mu kuma mun yarda da eh, politik in gubernamen actual namu sunana abubakar turama Euh, turama president na comité na region de yami euh, na syndicat de garagiste mun zo muka contribution kinmu ne saboda fond de solidarity da ake cewa to yanzu mun kawo jika 600 da talatin da bakwai da rabi to don saboda a taika makaman ƙasa a sa abin da za a yi da su ƙungiyar haɗin gwiwa ta ma'aikatan kwadago ta cnt ta yi wani zaman taronta a jiya na nuna goyon bayanta ga majalisar ceton ƙasa da kuma nuna murnarsu na zagayowar shekara guda da hawan mulkin majalisar ceton kasa inda suka fitar da sanarwa kamar yadda za ku ta bakin ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar wanda ya mana ƙarin bayani a kai cnt tana jin daɗi musamman galaba da muke samu kwanakin ga basa kan wannan 'yan ta'adda basa kan rayuwa shekara sha uku kenan mutane ke jira a ce an sun samu ragowa basa kan man fetur to gaskiya muna jinjina ma majalisar kolin ceton ƙasa da wannan aiki da ta yi saboda ya faranta ma mutane da rai amma kuma ta kamata a ce an tilasa ma masu kawo abinci su ma su dole sai sun su rage wani abu don saboda mutane suna tagayyara sosai sannan kuma haɗakar cmt ta ce to kamata a ci gaba a zanki sai da wannan shinkawa da kuɗi masu rahusa la cmt tana kira da babban murya wannan uwayenmu magashiyanmu wanda suka ritaya kamata in za a ba su albashi ba sai an hido ba kafofin eh, sabon zumunta ko ko talabijin an ce za a ba su ana gwadin su kamata a ce a ɗauki mataki don ka a ce an ƙara wulaƙanta su sannan kuma muna kira da majalisa koli ta ce tan ƙasa kas su shiga cikin waɗanda bai dame su ba mu dai ƙungiyoyin ƙwararwa muke kuma kowa ya san kowa an kuna so ku san wanda suke su ne a gaba to kamata ya a ce ku yi zaɓe wanda za a sanar su sannan muna kira da babbar murya da mutanenmu su shirya zuwa gaba za mu kira su ko da akwai wasu abubuwa da za mu kana. To jama'a masu kallon mu da sauraron mu a nan muka zo ƙarshen labarin namu na yau. A madadin abokan aiki na da suka dafa min ni da na shirya na gabatar nake ce muku mu huta lahiya ma salam.